muna yi Allah tabaraka wa ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na tafsirin alkur'ani muna cikin suratul nur kuma muna kan aya ta 27 ko zuwa 29 insha Allah ayar da take mana bayanin da gida abin nan akwai tambayoyi da ya kamata wato a amsa wanda ya ce assalamu alaikum malam allah ya fara lafiya fatan alheri ya ce tambaya ta malam na ci bashin wani ban samu halin biya ba sai ya sa hukuma suka kama ni har kwana biyar ina tsare sai ya ce su sake ni bayan na dawo sai ya ce bai yafe min ba ya bar ni da allah in ban biya shi ba tambaya in ban biya ba na yi laifi eh, tun da an tsare shi watakila kenan an masa tsarewar kudinsa ita dai shari'a abinda ta ce shi ne idan ka ci bashi ka biya sannan kuma wanda aka ci bashinsa ba a samu damar biya ba in har da gaske ne ba a samu damar biya din ba to shari'a ta ce masa ya yi haƙuri har lokacin da allah ya wadata ba idan wa'adin da aka yi da kai ya ci taba ka samu kuɗi ba to abin da shari'a ta ce ka je ka yi masa bayani cewa wa'adin da na ɗauka ya zo amma na samu kuɗi ba na haka ina nema a ƙara kuma za a ƙara maka kada a ƙara maka ko kobo a wajen biya daga ƙarshe ubangiji cewa ya yi da wanda yake bin ka bashi ya yafe da ya fi masa alheri saboda mu kuma abin da za mu bashi daga wajen mu Allah domin galibin mutane ba sa kula da wani. wanda Allah ya girmama shi har ya bar shi kuɗi wani zai ci ba shi abin to ya kamata ku ya gane cewa Allah ya girmama shi akan wannan mutum kuma wadda Allah ya girmama ka akan sa to ba cewa aka yi masa wulakanci ba kamata ma yake ji ka tausaya masa to amma ka sa an rufe shi sannan kuma kana zuwa kana cewa ba ka yabe ba kilis kana san cewa inda ba ka yabe ba za a biya ka a ne ko inda ka bar shi da Allah to shi kenan zai nan kuka je wajen Allah kuma sa sawa da kai aka kulle shi shi ma kuma shi kenan sai Allah ya bari kai ta kulle shi a banza mu bayan ba ka yabe ba ka san da tunda ba ka yabe ba za a biya ka kenan a to shi ma za a biya shi a amma shawaran mu shi ne tunda ya tambaya wai idan bai biya ba yana da laifin? sai kana da laifi kana da laifi saboda kudin ka karba kuma dole ka biya akan haka kuka yi da shi <clears throat> don haka abin da ya kamata ka yi ka biya shi kudinsa in ya ga dama kai ma ka ce ba ka yafe ba a zai wajen Allah shi ne an yi tangaran ka biya shi kudinsa sannan sai ka bar shi da Allah shi din ma zai gani a gurin Allah hmm, ai anan mun taba karatu muka ce to yanzu idan kana bin mutum ba shi sai kaga aka kulle shi kuma yan uwansa suka zo suka yi belin suka biya kuɗi yanzu kulle shi da aka kuma ya zama a banza ita hukuma tana da damar ta tsare mutum musamman idan akwai tuhuma hukuma tana da dama ta yi wannan karo don ko a musulunci ana ba su amma abinda ake yi shi ne ba a duka ba a cikin ɗin mutum da wuta ba a masa wata barazana ana ganta dai kudin ya fito ya faɗi gaskiya amma ba wai a ce zarafinsa ba shari'ar musulunci ba ta yadda da wani ba wannan shi ne saboda haka ne ina ka shawara mutum da zai sa a kulle ka kuma har yanzu bayan ya kulle ka ya dawo yana cewa bai yafe ba in kana da hali kawai ka biya shi sannan kai ma sai ka ce baka yafe kulle ka da aka ba jira Allah da za su sayi a cin sayi a cin da misali shi kenan wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam barka da shan ruwa fatan wato fatan Allah ya karbi ibada amin Allah ya ji kan iyaye amin muna roƙon Allah ya ji kan su gaba daya tare da naka da namu duka da sauran mutane malam menene ba kance wato a addinin ko a addinance to akwai bakance a bakance ba ƙwararru akwai ba kamce kuma sannan a kafake to ai tun da yake ba kamce to sai bari ba sai an kafa da addini da in dai ba ko wani abu yake ne ba babu ba kamce a kafance yawa to shi ba kamce wani abu ne wanda mutum yake dora mu kansa wani aiki wanda ba Allah ne ya dora maka ba to idan ya dora maka sai Allah ya ce na yadda na karba wajibi da kuma zai kai kaza Shi ne misali mutum ya ce to idan na ci jarrabawa a makaranta to sai na yi azumi uku misali to wannan shi ake kira bakance ko ka ce idan dai har aka aure ta to sai ka yi kalaka da kuɗi kala, to wannan abin da ka ambata sai ta yanzu ya zama wajibi shi ake kira nazara amma malamai sun tafi a kan cewa ba a kansa ake yi ba a kan musulmi ma yi saboda bai kamata ka ce za ka yi ma Allah azumi amma sai in ya sa ka ci jarrabawa kai in ba ka ci jarrabawa ba za ka yi ma Allah da abu laifi da wannan shi amma idan kai kuma to wajibi da sai ka cika abu akwai masu yin wannan tun ya taimaka idan kaza ya faru to zan yi kaza to yanzu Allah kake ginda ma sharafi, ba a son ka ginda ya ma Allah wani sharadi in za ka masa bauta ka masa bauta ba sai ya yi maka wani abu domin tun da ya halitta ka Allah ya gama yi ma komai da zaka na ka ba za ka zo ka saka masa sharafi ka ce Allah in kana son ma azumi uku to ka sa in ci jarrabawa a wannan ba za ka yi ma Allah irin wannan sharafin ba ina ba za dai abu da na ka shi sa malamai suka ce ba kance ba a son yinsa amma kuma idan ka yi to ka lizinta ma kanka wata ibada wanda dole sai ka yi domin idan ba kai yi ba akwai kafara ma a kanka na sannan tabbayar tabbiyar ce malam yaya ake yin yaya ake bincike binciken aure da kuma suwaye mutum su waɗanne mutum kenan ya kamata ya nemi shawara na gode wanda watakila ya ɗan mai yiwa ko yana son ya kama hanya eh, yana neman eh, waya ake bincike a neman gori to abinda malamai suka ba ka hanya ta bincike ta farko ita ce addu'a wannan kuma idan ka roƙi Allah to kamar ma ka ɗauke ba kanka binciken ne yanzu ka ba mu Allah ya binciko na jin da ka gane magana ko wannan shi ne wanda ya kamata ka bincika shi ne ka yi addu'a ka roƙi Allah to kamar yanzu ka ba mu Allah ne ma ya yi ma bincike na biyu suka ce istikhara shi ne za ka yi sallah ta istikhara sallar raka guda biyu sannan ka roƙi Allah cewa wannan abin da ka sa a gaba to idan akwai alheri ya tabbatar maka in babu alheri ya canza maka da abin da ya fi alheri to kaga wannan kuma ka zama makin duk ka wuce mutane yanzu tafi wajen Allah dan haka ka sha kan kowa kan mai wani mutum da zai zai ba ka shawara Allah ya yi gaba domin shi ka ba ma shawara ka kuma neman zabi wannan ne na farko wanda kuma da yawa cikin matasa hankalin su a cewa kan wannan da yawa kawai ya ga ya ga boji ne kawai na ga wannan bodin yi masa shi nan kawai ba zai tsoma kansa ya zo ko ba haka ba haka lamarin ba haka lamarin yake ba ka gaya ma Allah tukunna saboda in dai bodi ne bodin bai kai na maciji kyau ba don maciji yana da kyakkyawa amma mugu ne Allah saboda haka ka sha ruwan kanka ka rinka koma wajen Allah kai ta addu'a wannan shine abin da ya fi maka alheri shine waɗanda ya kamata ka bincika a wajen ka shine a wajen ka shine Allah na biyu suka ce wanda za a nemi wato shawara ko bincike a gurin su. shine al-isti'anatu bin nisa'i salihah ka rinka neman taimako da shawarwari a wajen mata nagartattu ba wai irin da yamma a saka kallabi a fito da la'asar ana ibinin shau ba ba su ba wani yan ibinin shau ba abokan ba da shawara ba ka samu salihan mata nagartattu ka rinka shawartar su ya ya kamata a yi su ne za su biya ba, wannan shi abin da wasu malamai suka tafi a kai na uku shi ne suka ce albahas fi bi'a fi salihan wato ka rinka bincike akan bi'a bi'a yana nufin environment din da yarinya take rayuwa wato wurin da take rayuwa to wani irin wuri ne saboda kun san wato environment yana da tasiri watakila environment din da kaje ka jefa kanka su a al'adunsu aure yana da tsada kuma yana da wahala to ka kula da environment din da za ka je neman aure ya ai gidan su ne kuma wani bangare ne ya suke ya al'adun su suke wannan shi ma zai taimake ka wajen samun sauki ko fahimtar da wa za ka zauna kuma wajen su ka je ba wai kawai ka ga abin nan ba wataƙila yanzu misali a nan kawai kana nan muka je ka fara neman aure kila inubu to kaga watakila mutum ya yayi daban-daban ko ba komai in kai wasa kafin matar ta zo ranka sai ya baki wata kila saboda inda ka je ka ɗauko in ba da mutum bai dace da kai ba yanzu kuna fahimta ko shi yasa nake cewa ku rinka hulɗa da malamai kuna tambayar su su ne suka san abubuwa amma kai kawai kana yawo da a gari wani sai keke haka shi ke sai ka ɗauka ma kanka saboda ka karanta littafin kanawa na ƙarya ɗin wanda suke daga marubutan mu ko abokan hira kana jin wai da wannan zaka da mai aure hauka suke wannan nan duka tusa ta kawai zaka su baro ka su dawo sai ka kula da aina zaka ko a gari yanzu wata gela a nan garin in ka kasa anguwanni anguwannin gari in ka tara in ka tafi su wata gela zaka samu al'adar waccan anguwar ba ita ce ta waɗancan ba zaka samu an bambanta sosai ka kula da irin da ma za ka saka kanka tukunna neman aure abu na hudu suka ce a sualu an al-usra dole yi bincike akan family gida domin wata ba maganar uban take ji ba maganar uwar ne ita uwar kuma to yaya take zaune da uban shi ma wannan duka abin da ya kamata ka bincika ne kada ka ga mutum kawai yana ta yawan sallah a masallaci ka yi tsammanin duk ƴaƴan haka suke wataƙila matar ita take da tasarrufi a kan mai akan ƴaƴan so dole ka tambaya akan family ya ake a ciki saboda ka samu yadda wato za ka na biyar wacce za ka ba ta kasamu dai wadda take da iltizamu bi ana wadda ba ta raba kanta da addini ko da tarurruka ake ko biki ake ko wani abu za ka ga alamomi na addini a jikinta ba wai yar fallewa ba ce wanda kawai ila damuwar ta shi ne abin duniya kuma ita wannan tana da wasu irin sifofi sifar za ta din sifar alwadudul walud mai kauna ce kuma mai yar masu haihuwa ce sannan a tsa'i'atul hafiza mai da'a ce kuma mai kiyaye dokokin Allah sannan kuma na ƙarshe waɗanda za ka shawarta shi ne mushawaratun man ta fiƙo bihe fiddi za ka iya shawartar wanda kake da fiƙa kana da tabbas akan al'amarinka ba zai ɗora ka a kan abin da ba daidai ba yana da riko da addini wannan za ka iya shawartar ka kan aure waɗannan abubuwa kamar guda tara da muka ambata sun ishe ka shawara ba sai mun ƙara maka sauran ba in kana da hankali sai ka bi waɗannan abubuwa idan za ka fara domin aure in kuma ka riga ka shiga ne allah ya haka da ganjiga za ta wannan sai ka ta fama kuma ba a yi da kaga wannan kam an riga an gama wadda ka sai ka ta kokari a yi haƙuri a haka a tafi har mutuwa so wannan shine kukula kukula duk mutumin da ya yi nufin family wato aure baka yi sa'a ba to rayuwarka gaba ɗaya ba ka da daɗi wanda bai taɓa aure ba ne kila bai san wannan amma idan baka yi dacen samun mata ba to ka gama yawo a rayuwa ko bin kuɗin da ka samu ba za ka ji daɗin rayuwa wannan shine gaskiyar magana saboda haka shi yasa abu na farko da na fara ambata maka shi ya kamata ka fara damuwa da shi yin addu'a da kuma salatul istikhara kai ta gaya wa Allah ya zaɓo maka mace ta gari amma kai ma sai ka zama na gari yawa kuma ka zama na gari ba ka kada ka yi tsammanin mashi kenan za a baka ta gari za su ne da fi yadda muka wuce a baya wanda ya ce tambaya na anan musu ne a lokacin da ake ta da ikamar sallah shin akwai abin da akwai abin da mamu wato za ku za ku faɗa ne a babu abin da za su faɗa illa kawai su saurari ikama tare in wanda suke da tawili ke nan ambaci muhammadu rasulullah za su yi ma annabi salati sannan sai ce za a iya haka shafa'i da wukiri a yi musu sallama ɗaya za a iya haɗawa yi matsabar imamu shafi ka take tafiya za a iya haɗawa ɗan gani yawa amma kullum abin da muke faɗa shi ne kafin ka zo ka fara tunanin da wani abu da ake a wani guri kuma da shi za ka yi amfani ka raba kan mutane a masallaci sai ta surutu to kai yadda kowa ya saba tun da bai saba mai shari'a a gani in kuma liman kake za ka yi irin wannan za ka haɗa shafa'i da wutar to ka karantar da mutane tukunna sai ka gaya musu ga yadda abu yi ba kawai suke ka kai shafa'i da wutar ka haɗa kuma ka sallar da su ba ku saba haka ba sannan ko bayan ka sallar ka tashi ka tsube a gudun ba ka san kowa yana magana to daga nan ma mun ka za su fita ai ana ta surutu yaya ake haka ya so gashi shi nan dai kuma ka ga ya kiwa kowa ma magana ya fita to shi ke nan jira nan ka kawo kwamfuta tsakanin mutane so kullum kada ka yi amfani da wani abin da zai raba kan mutane ka yi amfani da abin da zai haɗa kan al'umma shi da ya fi dace sannan ya ce a cikin sallah ina da ina ake tsaga hannu domin yin kambar wurare hudu ne ake tsaga hannu a cikin sallah na ɗaya shi da wurin kabbarar haram ana daga hannu na biyu lokacin da ka gama karatu zura za ka yi rukuri ana daga hannu shi ma kabbara ake na uku shi ne lokacin da za ka tashi zuwa wato raka za ka daga ana daga hannu sannan na hudu shi ne lokacin da za ka yi kabbara ta tashin raka a kullo ta uku bayan ta yi gaban tafiya waɗannan su ne ake daga hannu kuma ana ɗagawa da daidai da kafaɗa ko kuma zuwa daidai da kunnuwa wannan shi ne abin da ake wurare guda uku kenan wanda ake ɗaga musu hannu sannan kuma dukkan waɗannan alawajin al'istihbab ne a kan fiskar mustahabbi ne ba wani abu ne wanda za ka ga kila wani bai yi ba kila ga kuma kana yi shi kenan na kai ta samun rigima da mutane domin wani lokacin sai ku ga akan mustahabi an raba kan mutane haɗa kan mutane kuma wajibi ne ya fi ƙarfin mustahabi ya wuce suna ya kai wajibi mutane su haɗu sai ga wani akan mustahabi ya zo ya raba kan mutane kuma ya warda zama masallaci kuma ya tafi ka tuba shi ka ce wai ya ce maka suna yake ka kuma da hankali raba kan mutane ba daidai ba haɗa kan mutane ya kamata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 حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها نعم ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ونجد تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أولا amanu ya la dukulu buyutan kada ku shiga buyutan kowane irin gida ghaira buyutikum in dai ba gidajen ku ba hatta tasta'nisu har sai kun yi nemi izini wa tusallimu kuma ku yi sallama ala ahli bisa mutanen gida zalikum khayrun lakum wannan shine yafi muku alheri la'allakum tazakkaruna ko cewa ko za ku tuna daraja da girma da hikima da suke cikin wannan wa in lam tajidu fiha ahadan idan ba ku samu kowa a cikin gidan ba kayi sallama ba kowa ka nemi izini ba kowa to sai Allah ya ce fala tadkhuluha kada ku shiga gidan hatta yu'zana lakum har sai an muku izini wa in qila lakum irji'u idan aka ce muku ku koma idan ya nuna akwai wani amma ya ce a koma to sai Allah ya ce farji ku koma ko azkalakum shine yafi tsarki wato shine yafi tsarki a wajen wallahu shi Allah bima ta'maluna alim wato Allah yana sane ko masani ne da abubuwan da kuke aikatawa laisa alaikum junahun Allah ya ce babu laifi akan ku an tadkhulu buyutan ku shiga wasu gidaje ghayra maskunatin gidajen da ba a zama a cikin su ba wani wanda ya share guri ya zauna a cikin gida ne dai kawai fiha mata'un lakum a cikin gidajen akwai wani amfani naku da kuke samu babu da ku shiga wallahu alam Allah ya sani ma abin da kuke bayyana wa ma taktumuna da abinda kuke koyewa kuma yadda na baku labarin cewa wannan aya din akwai abubuwa da yawa ga wasu hadisai da aka kawo su wasu suna da inganci wasu ba su da inganci a mana ibn kafir yake cewa a cikin tafsirinsa yace hadhihi adabun shar'iyya yace wannan dan waɗannan aya din sun zo ne a matsayin ladubba na shari'a idan an ce ladubba shine abin da ake son ka tafi a kansa ka tarbiyyantu da shi ka kuma saba da shi ya zama jiki ka rinka aikata shi waɗannan na dubba ne na shari'a addaballahu biha ibadatul mu'minin wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ladaftar da bayinsa mu'minai da waɗannan na dubba ne wa zalika fil istizan malai ta waɗannan ladubba din suna faruwa ne a cikin neman izini don shiga gidan wani sai ya ce amara Allahul na Allah ya umarci mu'minai Allah ya kulu buyutan kada su shiga wani gida min wato ghaira buyutihim in ba gidajen su bane hatta yasta'anisu har sai sun nemi izini ma'anan ne ya sta'azinu qabla duku. su nemi izini kafin su shiga wa a ba'dahu kuma bayan sun nemi izini sai sun yi sallama wa yanbaghi an yasta yasta'zana talaka kamata ya duwar da ya zo gidan wani ya nemi izini sau uku fa in azina lahu idan an masa izini ya shiga to sai ya shiga wa illa yace in ba a masa izini ba to in sarra ya tafi kawai ya koma gida ka zo ka zo gidan wani sai kai sallama wasu suna daukan tasta aniso shine ka kwankwasa amma malamai masu tafsiri ba su tafi a kan a ƙasa a'a tatta'aniku shi ne tatta'azin ku nemi izini shi ne wato sai ka yi sallama ma idan ta zo sallama idan kofar gidan haka yake kallo kamar yadda nan ke zaune haka yake kallo to kaga yadda wannan lasirikan ke kallon arewa to haka fiskar kai kamata ka kalli arewa kar da kalli cikin gidan don ba gidanka ba ne ba ka zo kofar gidan gaba da gaba kawai ka tsoma kai ba a yi saboda wata kila ko masu su tana yawo ko shi yana yawo kuma tun da gidansa ne wata kila ma ka ganshi da gajeren wando ko na abu kama da haka shi yasa shari'a da tsoro kada ka sa fuskar ka tsan kofar idan kofar gidan yana kallon kudu ne misali to shi kenan fiskar ka sai ka kalli yamma ko kuma ka kalli gaba ta gaba ka kallon cikin gidan ka to sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka shiru kai dai ke nan ko to gida ba a ji ka ba ka sake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah kayi biyu to sai ka saurara shiru ba magana to sai ka zaki cewa assalamu alaikum wa rahmatullah kayi uku shi za ce maka wato wayan baki an yi ta'azina sala ka nemi izini sau daga nan in ka ji shiru to kawai ka tafi ba wani magana kuma yanzu za ka ɗauki wani kulki kai ta buga musu kofar gida wata kila mai gidan bacci yake matar ma bacci take ka zo ka tayar musu da hankali haka kuke yi ko tambayar ku ake haka kuke yi mana da zo gidan mutane kai ta buga bugawa kawai ba a yi wannan ba a yi a na dubba na shari'ar Allah ba a yi sallama kawai ake sai ka shuru idan kai daya ba an biyu ba an ba uku ba amsa ba to ba sai ana kai karin cewa ko bacci suke ina roka da me suke cewa aka ka tafi abinda Allah ya faɗa kenan ba ko ka bi ko ka saba ma Allah wanne za ka yanzu aji Allah za ka saba wa dan haka kuke galibin mutane abinda suke gana a gidajen mutane wannan laduba ne wanda shari'a take son sai kun yi a wajen shiga gidan mutane kuma ba mu zo ma da dubban ziyara din ba tukun yanzu muna gaya maka wasu hadisai ne yadda rika ji yadda aka yi da annabi ma tukun da ya gidan wani za ka gane in girma kake ji da ya baka kai shi ba in tsabar ma mai kake ji ne ƙoƙo baka dai kai annabi ba ya tabbata cikin sahihul buhari anna aba musa hina istazana ala umar salaha ya zo gidan sayyidina umar sai ya nemi izini sau uku istazana ala umar salatan ya nemi izini akan umar sau uku akan ya masa izini ya shiga gida falam yu'zan lahu bai masa izinin ba in sarrafa, sai ya juya Wani ba musa din waye ne sahabi ne ko kai mai matsayar ka to shi wannan sahabi ne kai kuma da ka zo yanzu dole sai an bude kai mai matsayin ka ba za ka faɗa ba kamata ya kai ma sai ka ce kai ne wani saboda ka kai to baka kai ba ga wanda ya kai din ma sahabi ya je gidan sahabi amma ya nemi izini sau uku ba a masa ba a ce masa komai ba in sarrafa sai ya juya ne saboda su dokar allah ne ita ce a gabansu mu kuma nan hauma hauma ne da sassaɓa. ثم قال سنن ثم قال عمر سنن عمر يتي ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستعذب عمر يتي لكم بنزي صوت عبد الله با كما نجي صوت عبد الله ينا نيمان إذني لشغوة sai umar ya ce izinu lahu ku je ku masa izini fa talabu sai suka neme shi fa wajadu sai suka same shi kadin da haba ya tafi waye bi kenan ba za ku amsa ba waye bi ya bi Allah ko to kai watakila ba haka za ka yi in ba sa aka yi ولما جاء بعد ذلك الوقت اللي يزو قال ما رجعك yace me ya dawo da kai kala inni ista'adantu salatan falam yu'dhilli na je ni na nemi izini har sau uku kuma ba abin izini ba sai ya ce wa inni rasulallah ya ta kuma ni na ji Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kuru yana cewa gana a hadukun salatan idan ɗayanku ya nemi izini a gidan wani ne ya shiga falon yi uzan lahu mutumin bai masa izini ba annabi ya ce sari ya koma a inda ya fito kaji umarni da annabi ko kaji dai abin da annabi ya faɗa ko to sai wanda suke magana da shi sai ce masa ta siyan ni nan hada ka zo mani akan wannan maganar da ka faɗa da hujja umar ya ce in baka zo da hujja ba au ja'uka au rabuka zan buge ka ko kuma zan yi maka abin da ba shi kenan tunda ka ce al-ibnu salat fa zahaba ila mala'in min al-ansar shi wannan abdullahi sai tafi zuwa ga taron ansara mutanen madina da suka karbi annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara lahum ma qala umar sai ambata musu abin da umar ya faɗa faƙalu sai suka ce la ya shaɗu laka illa wato asgaru ba wanda ma za mu tura ya ba da shaida a kan abin da kai sai ɗan ƙaramin yaron cikin mu shi za mu haɗa ka da shi ya tafi domin ya zai ba da wannan labari faƙaɗa ma abu abu sa'idin al-khudri abu sa'idin al-khudri sai ya tafi tare da shi fa akbara umar sai ba wa umar faƙala sai ce al'ami anhu wato abin da ya sa ban san wannan ba kenan lokacin da annabi ya wannan darasin umar yana kasuwa kaga tunda yana kasuwa da bai iya sani Wani yana nuna kenan sahabbai ba duka ne lokacin da ake karanta wahayi suke gurin zai iya yiwa an karanta baya nan ko ya tafi wani abu daban an gane ko ruwaya ta biyu imamu ahmad yana cewa haddathana abdul razzaq akhbarana al-ma'mar an sabit an anas fayati anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ista'zana ala sa'adin bin ubada manzon Allah ne yanzu da kansa anan ya nemi izini lokacin da ya je gidan wato sa'ad bin ubada ya je gidansa sai annabi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya yi sallama kenan ko to yanzu in an amsa an masa izini sai mai sai shiga ko faƙala sa'ad sai sa'ad ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullah an gane amma saukin da ya amsa wannan sallama ya ƙi ya daga murya yadda manzo Allah zai ji amsa wa sai ya amsa ƙasa ƙasa bai yi yadda wanda ya sallama zai ji ba to shikenan walam yasma annabi annabi bai ji amsa amsawarsa ba hatta sallama talata har sai da ya sallama sau uku wa radda alaihi sa'a talata shi ma sa'a sau uku yana mai da sallama an yi masa uku ya kuma amsa uku sai dai walam yusma'a bai ji yadda annabi ba saboda a hankali yake amsawa ya ki amsa yadda ba a ji kun gane faraja annabi sallallahu alaihi wa sallam daga nan sai annabi ya juya ya tafi to kaga yanzu fa gidan wani yazo bai yi amfani da girmansa da matsayinsa na annabi ba ne duk bai wannan ba saboda kawai ya tarbiyyar da mutane kuma ya nuna musu yadda za a yi shiga sai juya ya tafi da kai ne ba ba za ka ce komai ba ko fa'ati ba abu sa'ad sai sa'ad ya bin shi domin da yi maka amsawa yadda ya bi ba sai sa'ad ya fito kuma dama ka'ida ba a yin sallama hudu malam uku kawai shi ka yi ɗaya ka yi shiru ka jira ka sake na biyu ka yi shiru ka jira ka sake na uku kai shiru ka jira in dai ba a ce ma komai ba to kar da ƙara ta gudu al-istizan a wajen annabi sala'a ta uku ake ba a yi gudu nan kuma ka buga ka buga ka buga duk mutanen gidan sai ka tada su a bacci kuma ba gidanka ba ne ka zo ka tara da mutane hankali dabga za ka yi wannan babu ladabi a ciki wala ba shari'a ba ce kawai da amata ce da wauta da jahilci masu jahilci ba wannan shi ne kawai yake dawo mutane in ba haka ba gidaje za su zauna lafiya kowa ya shi da gidansa suturarsa ce ba a yadda a buɗa masa ba idan ya shiga ko da yana jin kai a gaga yanzu eh, a wannan sa'ad guna ubada yana ji ana sallama amma amsawa yake ƙasa ƙasa can sai bi manzo Allah ya ce ya rasulullah ya manzon Allah bi abi anta wa ummi yace mahaifiyata da mahaifina duk su zama fansa a gare ka zan iya bada su saboda kai ya rasulullah yace ma sallamta taslimatan ba wata sallama da kai cikin guda ukun nan illa wahiya bi uzun sai ga sallamar dukkan su a kunnena ina jin su ah, to me ana ga ka amsa idan kana jin wala qad darattu alayka wa lam asma na mayar maka da sallama din yadda kai sallama amma ban mayar da ita yadda za ka ji ba sai ya ce wa manzon Allah abinda ya sa ban amsa ba yadda za ka ji ba wa a aradtu ina rufe ne an istaktarta min abin salatika wa min barakati salamika ya ce abin da ya sa ba zan amsa da murya ka ji ba wata gida in kai daya na amsa to shi kyana sai in bari sai da kai uku kuma na kin amsa nan ma yadda za ka ji saboda duk abin da ya fito daga gidanka mai albarka ne ni kuma so nake albarkar ta shiga gidana to kun gane hikimar sabo sun ma a da salakul bai sai ya shigar da shi cikin gida فهمتني فقرب اليه زبيبا سيذاب اشيب ابن بن عباده سيكاوم النبي زبيب فأقل نبي الله في النبي الله يتدق ابن هذا كاو هذا كاو ولما فرغ لوكتين ديغا قال sai annabi ya ce akala ta'abukum al-abrar al-abrar masu bin Allah sun ci abincin mun Allah da ya abinci ya ce masu bin Allah sun ci abincin baka da shakku akan wannan wa sallat alaikum almalaika sannan yace kuma bayan masu albarka masu bin Allah sun ci abincin ku mala'iku kuma sun yi muku addu'a wa afqara indakum Sa'imu sannan masu azumi sun yi buɗe baki a gurin to wannan me yake nunawa kenan yana nuna na farko idan ka zo gidan mutum ka yi ladabin bin waɗannan matakai ɗayan biyu ne ko dai a sallamar ka ta farko a amsa ko a ta biyu ko a ta uku to in an amsa sai ka ce to zan shigo shi ne ka zai izini in ka ce ka shigo zai ka shigo idan ka ba a amsa ba to sai ka koba ko kuma a amsa ba a ce ka shigo ba nan ma sai ka shigo ba shi dai kana ji an amsa sallama amma ba a ce ka shigo ba to ba ka da damar shiga an gane ko to waɗannan ladubba ne na gida saboda abinda ya sa musulunci ya sa wannan saboda ya tsare mutuncin wanda yake cikin gida in dai kowa zai zo ya kusa kai ya shiga gida to ko sai an ga abin da ba a so ko kai ka ga abin da ba ka so a cikin gidan ko kuma shi mai gidan a kalle shi a halin da baya so ko kuma matar gidan a ganta akan yadda ba a shi yasa idan mun ci gaba akwai wata aya can gaba ita kuma ko ɗakin uwar mutum zai shiga sai ya nemi izini ko ɗakin jatumar za ka shiga sai ta nemi izini domin ita ma kanta ba ka son ka same ta a halin da ba ka son ka ganta saboda ka mutunci ake wa mutane suturta su ake amma ka kutsa kai kawai ka shiga to kamar kana ta. wato abin nan kamar kana tsare ta masu gidan ne don haka kuma kafin a sai ma ka shigo to sai an yi kimsa, kimtse ina fata kun fahimta yawwa to sai wani hadisi shi kuma na gaba shi ma daga wannan tsafin ne igun ubada duk wannan yake cewa zara na rasulullah manzon Allah ya ziyarce mu fi manzilina a gidanmu wa qala assalamu alaikum wa rahmatullah faradda fa'al raddan khafifan wannan hadisi shi ma yana maimaita abin da muka wuce a ba ya amsa sallamar amma amsawa a cikin sauci da sauka wadda manzo Allah bai ji amsawar ba don haka har sai ya jula daga baya suka bi shi kamar yadda ya gabata hadisi na gaba shi ba akan wannan wanda manzala sallallahu alaihi wa sallama shi kuma wannan an same shi ne daga Muhammad bin Abdurrahman an abdullahi bin Yusra قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم shi kuma yana ba da labari yadda ɗabi'a ta manzan Allah take sallallahu alaihi wa sallam? domin manzan Allah kun san yana ziyartar gidajen sahabbai je gidan wannan je gidan wannan duk ne ya duba su yadda yana daga cikin ɗabi'a ta annabi idza ata baba qaumin idan ya zo kofar gidan mutane lam yastaqbilil ba baya fuskantar kofar min tilqa'i wajhihi daga fiskarsa Mai da na ga muku ɗazu, in ƙofar gida yana kallon kudu ne to fiskar ka ta kalli gabar ko ta kalli yamma amma kada ka kalli arewa don za ka sa idanu a cikin gida to maza Allah idan ya zo kofar gidajen mutane lam ya saqabilin baba baya fuskantar kofar walakin sai dai annabi sallallahu alaihi wa sallam min rukunihi al-ayman aw al-aysar ko ya kalli dama ko kuma ya kalli abun ɗinsa amma baya kallon direct cikin gidan mutane an gane ko wa ya kudu sai ya faɗa a wannan lokacin assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya nema sau uku idan an samu dama ya shiga in an ba da izini in ba a bayar mato to manzo Allah zai koma abu dawud aidan ya ruwato cewa banzan tsira sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa waqafa ala babi wato ja'a rajulun wani mutum ne ya zo sai ya tsaya a kofa yasta'zin fa qama ala bab sai wato usman usman sai ya tsaya a bakin kofa mustaqbilul bab yana fuskantar kofar wa qala lahu nabi sallallahu alaihi wa sallam hakaza an aw hakaza wa inna man ista'dinu min an-nabi yace ai da ya kalli kofar gidan ma'ana shi ya zura idanu shi sai je to ai dama izinin da ake cewa ka nema dan kada ka kalli cikin gidan mutane to idan gaba kana sallama amma kanka yana cikin har gidan kana kallo wataƙila in mata tana gifta a cikin kana gani a to bai amfanin ka mai izini ai kaga abin da ka gani ko ba gani ba ka gani To da kenan wannan ba shi ne daidai ba abin da yake daidai shi ne karka kalli cikin gida sannan ya ta gaba wanda lokaci ya fara karatuwa ko na? ƙwararminci goma ba wannan ruwa tana cewa daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu qala law anna amara eh, wato ittala alayka bi ghairi izni da wani mutum kawai zai lefo a kanka ba tare da izini ba sai ya shigo maka to idan da akwai ƙasa ko tsakuwa a hannunka ka cika masa idanu da ita ga shi na haka man hada hadisin yi magana kai ba wani ne ke magana ba hadisi ne wadda imam bukari ya fitar da shi imam muslim ya fitar da shi da sa'i ya fitar da shi ahmad ya fitar da shi ibnu hibban ya fitar da shi duk wani da ruwaito shi to wanda duk ya shigo ba kamata izini ba ya shigo inda kasa rairayi cika hannun da ka watsa masa idan ɗaya ruwayar kuma cewa take wanda duk ya shigo ko kuma yana leƙe yana sallama to inda mutum ka cika masa ido haka haka hadisin ya nuna duk dai ana tsoratar da kai ne akan shiga gidan wani don hurumin sa ne hurumin sa ne bai kamata ka shigo masa haka gaɗau ka shigo cikin gida ba ba a yi wani a cikin ladabi na addini dole ne a koyi abubuwa wata rana jabir yana cewa a taitub nabiya sallallahu alaihi wa sallam na zo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fa daqqatul baba sai na kwanka ka kofa fa kana sai aka ce man za wane ne wannan qultu sai ce ana ana ana wato ni ne ni ne ya yi sallama an ce waye da suke ni sai aka ce masa wa inna ma kare a zane ba a son ka yi irin wannan amsawar ya na abin lafza domin ita wannan lafazin la yi urafu sa'ibuha ba a iya gane mai ita hatta yusbiha bi ismihi aw kunyatihi allati hiya mashhuratun mashhurun biha idan ka zo kai sallama aka ce waye to ba za ka ce ni ne ba saboda babu wani mutum a duniya sunansa ni ne ko akwai shi dole kana da sunan da aka saba ka to wannan sunan za ka ambata ba a amsawa da cewa waye ne sai ka ce ni ne a wannan ai ina wanda Allah ya ce ba za a yarda da wannan ni ne a ka faɗi sunanka shi za a ce ka fito da sunanka a fili saboda ni ne layi urafsani buha ba a iya gane da irin wannan suna hatta yi fi haɓi ismihi sai ya fito da sunanka a fili wane ne sai ka wadu sunanka ba wai ni ne ba wane ne nice a ba da mutum sunan da nice suna za ka faɗa biyu? au kuniya ko kuma ka faɗi wata kunyar da ake kiran ka da ita wanda ta shahara a wajen mutane an gane idan kana da wani suna wanda wata kunya da ake gaya maka wanda ta shahara to sai ka amfani da ita domin da ita aka san ka sosai an gane ko ah, wa illa idan ba haka ba fa kullu ahadin yu'abbiru an nafsihi ana in ba ga kowane mutum da mugu da mara mugu da wane ne kowa zai iya cewa ni ne fala yahzun biha al-baqasud min al-istihza na haka kenan wannan ba zai ba da dama a samu damar amfanuwa da istihzarin da kake nema ba sau da dama ai isti'izalin yana fuskara a san wane ne ko shi za ake son ka nema su saboda a gane waye to ma yanzu an tambaya waye ne ka ce ni ne a wara a karbi wannan yawa sai ka faɗi sunanka zahiri wanda an san ka an san ka da wannan sunan to wannan shi ne abin da za a yi kuma shine ake maganar istizan waɗannan hadisai suna da dama a wannan babin amma lokaci ya rika mu za mu takaita su kuma gobe ba da su zamu mu ci gaba ba za mu faɗi limaza amara Allah bil istizan mai yasa Allah yake son yayi umarni da annabi izini saboda baya son ka shiga gida ko don kare mutuncinka da mutuncin wanda za ka je gurinsa wannan shi ne abin da ya faru ku yi haƙuri ku rinka ɗaukar laduba wanda addini ya ce a yi domin mutane su samu sauƙi rashin yin waɗannan abubuwa sun suke kawo wasu al'amar sannan kuma ko ba komai yana nuna kenan gidan mutum gidansa ne ba ka da dama don bai barka ka gaba dafa ko bai maka izini ba ka tafi kai ta guna gudu babu dalili ba ba ka da dalili tun da yanzu ga Allah da kansa ya zo gidan abin nan ta ya yi sallama ba ba amsa masa da yadda zai ji ba amma kuma haka ya juya yake daga baya aka bi aka yi magana so da kai ma idan kai wannan shi amma za a ga mutum ya roye ta bugawa ya ta bugawa shi da kan zai ke cewa ko bacci suke da tun bacci suke cewa azurka tashe su tsakani da allah ba haka hatta waya ba ku sanin lokacin da kuke buga wai kawai sai mutum ya ɗauki waya sai ya ta buga kowane lokaci akwai lokacin da bai kamata ka buga waya ba in dai ba wani abu ne na mutuwa ba ko na rashin lafiya shi kuma yana karya su uzurai amma ai kowane irin musulmi ya sani a nan da ya garin daga sha biyu da rabi ya kamata ya haƙura da buga waya har zuwa ƙarfe biyu da fata ko dan da saboda zai ta bugawa in ba a ɗauka ba zai ta ko sallah suke to inda ka so sallah suke me yasa za ka buga sai ka ta bugawa a masallaci haka idan asar ta zo lokacin ta nan ba ya kamata ka yi haƙuri in dai musulmi za ka buga ma to kafin daidai wannan lokacin ana sallah to amma ka yi kirdadan lokutan da ya zamanto an gama wannan sallar ba wani abin da ya rage sai ka kira sannan kuma ka nesanci wa mutum cikin dare in dai ba uzuri ne na wancan abin na rashin lafiya ko ko mutuwa ko wani abu ko kana neman taimakon zuwa ah, asibiti ko wani abu da duk wanda ka kira shi bayan sha biyu dare tsorata shi za ka hmm. ba ka bane ne tsorata musulmi kuma haramun ne dan me zaka yi to amma saboda rashin ladabi ma ba mu da ladabtuwa da abubuwan da shari'a ta koya mana sai kawai kowa ya sai abin da ya gada dama wani ma in ya gaba da kayar zai mazu na ya tafi ta wayar kawai ka ɗauka ba to dan me zai ɗauka dama wayar ba tashi ba ne ta haka ce wayar koli na za ka buga Na haka hatta layuka za ka ga mutum kawai sai je ba wa wani mutum layi wani wannan amana ce zuciyarsa ce ba dama ka yi kyauta da wayar a ina da lani ka bari in ba ku waye ka ta kamar baka dauki kudin mutum ne kai kyauta da shi a jirga duba wani littafi da ake kira a sabon yaumi yadda suke ta magana a kan yadda shari'a ba ta yarda ka ɗauki kayan wani ke kyauta da shi ba tare da izinin ba amma haka kawai sai ku ta yawo wanda ya ɗauki layi wanda ya ba mu a cikin dukiyarsa ce ba ka da dama ka yi tafarrufi a cikinta sai da izinin duk wanda yana cikin amana idan kun kula banda cin amana juna ba abin da muke shi yasa ba za mu ji daɗi ba wannan ba yadda za a yi samu kwanciyar hankali ba yadda za a yi mu ji daɗi saboda mun ƙi mu ladattu da irin abin da Allah ya ladattar da mu shi za a ke ta shan wahala haka da hakan kuma za a kare ko ko da hakan da a gyara ne yawa da hakan dai za a gyara to Allah ya ba mu ikon gyara Allah ya muku albarka za mu tashi a nan insha Allah sai gobe idan Allah ya kai mu ma dora sallallahu alaihi wa sallam ala rasulillah akwai wani bawa Allah ya kwata al'ada ka rasa to saboda haka muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala da ya sauka sannan kuma za mu addu'a mu kawo mu da kasar mu gaba daya Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه يا الله هنا توكلين سنة يا كمود يا سيدي ubangiji ya Allah wannan gari na mu kai masa albarka kuma ka tsare mu a cikin ka Allah ka tsara mana zaman lafiya ka tsare mu ya Allah wannan jihar muna roƙon ka ya Allah kai mata albarka ubangiji ka tsare mu da tsaron ka ya Allah kasar mu muna addu'a ubangiji Allah ya tsare mu da ita ya Allah tindunu da suke tashi a ciki muna roƙon ka ya Allah kawo wannan sauki a cikin wannan al'amari muna roƙon kai Allah ka sauƙaƙa mana ya Allah da akwai wanda suke tunzura waɗannan abubuwa da gudu ga bayan arewacin nan ubangiji muna roƙon kai Allah sai ka ga bayan ka kafin ka bayan muna roƙon kai Allah duk waɗanda suke da hannu ubangiji ya Allah kai maganin su Allah ka rusa su ya Allah ka Allah kada ka ba su nasara Allah muna roƙon ka wannan fitina da ta tashi a gabar ta tsakiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ya kwantar da wannan fitina cikin gaggawa Allah ya kwantar da ita Allah kuma ya sauƙaƙa Allah kuma kada ka ba ma Isra'ila da Amerika nasara a kan wannan Allah sun daga suna zaluntar al'umma sun kashe 'ya'yan mutane a cikin waɗannan gurare Allah ka nuna musu gazawar su ya Allah ka nuna musu gazawar su ya Allah kai faka faka da su ya Allah kai daidai da su ya Allah kada ka ba su nasara akan wannan abu da su ya Allah karama ma waɗanda aka zalunta da zaluncin da aka yi musu suna ubangiji karama musu ya Allah da ramawar ka musu cikin ramawa kuma kana da ƙarfin yi Allah kana da iko ya Allah karama musu ya Allah ka rusa waɗannan mutane a azzalibai bana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin